Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi na ranar 22 ga watan Disamba shekarar 2017 akan mitoci 17, da A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin Ghana. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makeri ne tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar gwamnatin najeriya ta ba da amincewarta akan waɗansu muhimman ayyuka da za su kawo ci gaba ga al'umma bayan haka kuma za ku ji cewar wasu mutane 21 da aka yanke musu hukuncin kisa a gidan yari na birnin mina yanzu suna jira a aiwatar musu da wannan hukuncin kisar haka kuma muna da shirin kallabi wanda maryam dauda za ta kawo mana sai kuma sharhin jaridun kasar amurka da kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kaɗa wata ƙuri'a kan wani rukuni na takunkumi da zammar daɗa tsaurin hanyoyin da Koriya ta Arewa take bi wajen sayo mai daga ƙasashen waje wanda ke taimaka mata wajen haramtaccen shirinta na nukiliya. Wannan takunkumin da ke tafi martani ne kan ƙaddamar da wani sabon makami mai linzami mai iya tafiya daga nahiya zuwa nahiya da koriya ta arewar ta yi ran 28 ga watan nuwamba wanda ta yi wa lakabi da wanson 15 wanda ta ce na iya jefa makamin nukiliya a ko'ina a amurka wannan shine karo na uku da koriya ta arewa ta kaddamar da makami mai linzami mai iya tafiya daga wata nahiyar zuwa wata a shekara ta 2017 kuma shi ne karo na ashirin da ta kaddamar da makami mai linzami a shekarar ta 2017 din amurka ita ce ta tsara daftarin sannan ta cimma jituwa da china jiya alhamis aka raba wa dukkanin sauran mambobin kwamitin sulhu da zammar kada kuri'a yau dinnan juma'a da karfe ɗaya. da babban da wato gagarumin rinjaye babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya kada ƙuri'a na amincewa da ƙudurin kin yadda da shawarar da amurka ta yanke ta amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila da kuma shirin buɗe ofishin jakadancinta a wurin amurka za ta rika tunawa da wannan rana da aka auna ta a babban zauren majalisar ɗinkin duniya saboda kawai mun yi amfani da ikonmu na ƙasa mai ɗiyauci abinda jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa mazaurin kenan wanda ya cika makil da jama'a gabanin ƙada ƙuri'ar ƙuri'ar ta babban zauren majalisar ɗinkin duniya ta biyo bayan hawan kujerar naƙi ne da amurka ta yi a ranar litani a zaman kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya akan wani daftari makamancin wannan da sauran mambobin kwamitin goma sha hudu suka ki goyon bayan suka bada goyon bayansa. 'Yan tawayen Catalonia sun yi ikirarin nasara a wani zaben da aka gudanar kafin wa'adi a jiya Alhamis, wanda zai yi tasiri kan makomar Spain da kuma lardin arewacin ƙasar. Bayan ƙidaya sama da kashi 90 cikin 100 na ƙuri'un dukkanin jam'iyyu uku masu ra'ayin aware sun samu isassun ƙuri'u da kujeru 70 a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 135. To amma jama'iyyar 'yan ƙasa wadda ke son Catalonia ta ci gaba da zama wani ɓangare mai cin gashin kansa amma kuma a cikin ƙasar ta Spain na cin gaba da bunƙasa ta yadda har ma ta zama jam'iyyar da za ta fi girma inda ta samu kujeru 35 a majalisar dokokin ƙasar. Saboda haka ba a san kowane ɓangare ne za a ba ikon kafa gwamnati ba. da alamar dai zafaffar muhawara na eh, kan neman yanci ta sa an fito zaben sosai gwamnatin sudan ta kudu da kungiyoyin mayaka sun rataba hannu akan yarjejeniyar tsagaita wuta jiya alhamis yayin tattaunawar zaman lafiya a kasar habasha a yunkurin su na baya-bayan nan na kawo karshen yakin basasar da aka kwashe shekaru hudu ana yi yarjejeniyar ta tadaji cewa zuwa gobe asabar dukkanin bangarorin za su kawo ƙarshen gwagwarmaya da makami su janye daga fagen daga suka kuma su saki wato fursunonin yaƙi wanda da kuma 'yan siyasa da ke tsare da kuma mata da yara da aka kama ciyaman kungiyar tarayyar afirka musa faki ya bayyana yarjejeniya abin da ya kira matakin farko mai karfafa gwiwa waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta ce za ta ci gaba da aiki tare da rasha a tsawon shekarar 2018 don ganin bayan kungiyar isis a syria brad mcwood wakilin shugaban kasa na musamman kan yunkurin da ake yi a duniya na murkushe isis ya gaya manema labarai jiya alhamis cewa amurka na so ne a gama yakin siriya ta hanyar da wato kundin tsarin mulkin kasar ya amince wanda zai kai ga gudanar da zaɓe ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya za mu ci gaba da kasancewa a sauran wurare a siriya don tabbatar da cewa ƙungiyar isis ta dawo ba don kuma mu taimaka da kawar da kungiyar sannan kuma mu tabbatar da ganin cewa an samu kwanciyar hankali a dokacin yankin a cewar gumak kungiyar isis ta rasa kashi 98 cikin 100 na abin da ya rage mata da take kira daular ta a siriya cewar sa ya kuma ce majalisar ɗinkin duniya ta bayar da rahoton cewa 'yan gudun hijirar siriya kimanin dubu ɗaya ne ke komawa gida a duk wata labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa da murya amurka a nan birnin washington dc madalla bayan ta kwashe kwanaki biyu tana gudanar da taronta majalisar zantarwa ta najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa muhammadu buhari ta ba da amincewanta akan wasu muhimman ayyuka da za su kawo ci gaba a cikin al'umma wanda zai kuma shafi kusan kowane bangare na najeriya ga wakilinmu umar faruk musa da ƙarin bayani kamar yadda minista a ma'aikatar muhalli ta najeriya alhaji ibrahim usman jibril yake bayyana mun a fira da na yi da shi bayan da aka kammala taron na majalisar ministoci gwamnatin ta amince bisa ga manufa akan muhimman ayyukan da za su kai ga kammala aikin share da gwallon mai da yankin naja delta na najeriya ke fuskanta aikin sharan dagwalon mai nan da ya faru a kasar ogoni da ke yankin naja delta daya kuma ah, mun nemi amincewar majalisa ne akan wata hukuma da ke karkashin mu wacce nan hukuma a turance ana kiranta national biosafety management agency wato hukuma ce da take kulawa da waɗansu abubuwa kamar su nau'in abinci da abin sha da kuma ko dabbobi ko tsuntsaye wadda kimiyya da fasaha ke sauya yanayinsu don a samu karuwa a ƙasa eh, misali zan baka shine a kajinmu muna da kajin gida muna da kuma na gona wanda ake kira kajin agric kaga suna da bambanci to wannan hukuma abin da take yi shine ta lura da irin wayannan nau'in abinci ko abin sha da suke shigowa ƙasar nan wanda an ɗan sauya na yanayin su kasance duk da cewa ana samun amfani amma su kasance ba masu kawo wani illa ga rayuwar jama'a ba To bayan wannan menene kuma muhimmin abu wanda wannan zaman naku na kwana biyu ya haifar ga ci gaban Najeriya musamman moriya ga talakan ƙasa? To babban abin da talaka zai ji daɗi a kai shine an ba da wannan kwangila na gyaran hanyar Abuja zuwa Kano wanda hanya ce mai muhimmanci a bisa ga tattalin arziki har da ma siyasa a siyance domin daga abuja zuwa kaduna daga kaduna zuwa zaria daga zaria kuma zuwa kano kilomita wurin 400 ne da ɗori kuma kamfanin julius baga aka bata wannan aiki akan kudi naira biliyon 155 kuma akwai wasu ayyuka da dama na haƙƙin ruwa na dam dam da aka bayar da arewacin ƙasar nan da kasar gabashin ƙasar nan kudu maso gabas su ma an babba da su don a tabbatar da cewa jama'a sun amfana kuma kowa ya san jilazaga ta shahara kwarai wurin irin wannan harka na aiki kusan duk hanyoyin da aka yi abuja ka san su suka yi kuma aikinsu akwai aminci to an ba su wannan aiki wannan aiki shine muke ganin abu ne mai muhimmanci ga gwamnatin nan za ta tallafa wa mutane mu musamman a arewacin ƙasar nan don wannan babban hanya ce duk wani hatsi da wani tumatir da ake sayarwa daga arewa zuwa kudu wannan hanya ake binta yan baicin hanyar jirgin ƙasa babu wani hanya mai muhimmanci da ya kai wannan hanya a wurinmu to an ba da kungiyar wannan aikin ministan ma'aikatar muhalli ta najeriya kenan alhaji ibrahim usman jibril a tattauna da na da shi a abuja bayan da aka kammala taro na kwanaki biyu na majalisar zartura ta najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya gaida umar faruk musa a yayin da wasu mutane 21 da aka yanke musu hukuncin kisa suke jira aiwatar da wannan hukunci a kansu waɗanda suke zaune a gidan yarin mina na jihar nija ƙungiyar lauyoyin mata ta ƙasa da ƙasa ta ce za ta bi diddigin hukuncin ɗaya daga cikin waɗannan mutanen wadda take ganin cewa laifinsa bai kai na kisa ba ga mustapha nasiru ba tsari da ƙarin bayani Mutane 21 ne ke zaman jiran azartar masu da hukuncin kisa a sabon gidan yarin Mina ta jihar Niger, Najeriya. Shugaban gidan yarin Tsalha Abubakar Garba ya ce ko baya ga waɗannan mutane ɗaya akwai wasu mutane goma da ke zaman ɗaurin rai da rai da aka samu da laifuffuka da suka shafi kisan kai da kuma fashi da makami. Sala Abubakar dai wanda yake magana a lokacin da tawagar ƙungiyar mata lauyoyi ta ƙasa da ƙasa suka ziyarci gidan yarin da yammacin Alhamis ɗin nan. Ya ce akwai buƙatar gwamnatin jihar Niger ta sake duba shari'ar waɗanda aka yanke ma hukuncin kisan kamar yadda wasu jihohin Najeriya suka yi. Waɗansu kamar Kogi State gwamnati sun zo waɗansu su da aka yanke masu hukuncin kisa sun zo sun canza shi zuwa ɗaurin rai da rai wanda yake wannan kaga sauƙi ne aka samu game da irin waɗannan ɗauri. Daga cikin waɗannan mutane 21 dai akwai wani mai suna Abubakar Aliyu Fayeko wanda ya ce ana zarginsa da ya saci mashin amma aka yanke masa hukuncin kisa. To amma shugaban ƙungiyar mata lauyoyin a jihar Niger barista Maryam Jibo ta ce za su bi sawun lamarin wannan shari'ar tunda an ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. Yanzu tunda har an je Court of Appeal an yi akwiti yanzu an je an da yana Supreme Court yanzu eh, ministry of justice kenan wannan eh, za mu je mu zauna da su mu gani wani irin evidence ne suke da shi eh, da har yasa eh, suke ɗaukaka ƙara in abin da za mu iya yi ne mu duba mu gani akwai inda za a samu ɗan sassauci saboda shi yana cewa sata ne ba, uh, ba robbery ba ne Eh, mu duba mu gani wuri really go into it to see. Makasudin ziyarar lauyoyi matan dai shine albarkacin bukukuwan Kirsimati da kuma na sabuwar shekara kamar yadda barista Maryam Jibo ta yi ƙarin bayani. yanzu dai da muka zo mun kawo masu ɗan abin da muke da shi abinci saboda christmas da na ce maka ke da shi da ɗan ruwa dai haka nan sannan kuma mun masu magana cewa e suna nan ciki amma muna nan muna musu addu'a kuma sannan to inda za mu iya taimaka musu saboda wasu sun daɗe nan ba a mako kai su kotu ba so za mu using association in mu mu ga yadda za a yi wayanda suke jiran traya an kai su A yanzu dai mutane 283 ne ke zaman jiran a yanke masu hukunci a wannan gidan kaso. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To ma da a gaida Mustapha Nasir Batsari kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa. madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha shida na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba sharhin jaridin amurka cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Sessions ya bada umarnin binciken rikicin Bandi. Labarin ya ci gaba da cewa Attorney General Jeff Sessions ya sa hannu a cikin shari'ar Bandi bayan kuskuren hukunci da aka yanke a ranar Larabar da ta gabata. inda ya yi umarnin wani bangare na daban da ya bincika karar sakamakon rudin wannan gwamnati. Attorney General ya ɗauki wannan shari'a da matukar muhimmanci inda shi da kansa ya ba da izini ga ƙwararru a ma'aikatar shari'a da su duba karar sosai kuma su ba da shawarar wani mataki ya kamata a ɗauka a gaba. A cewar IND prio babban mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na ma'aikatar shari'a a wani bayani da ya bayar. Sai kuma jaridar USA Today da ta rawaito labari mai taken sabon shirin haraji zai taimaka wa iyalan Trump wajen ƙara zama hamshakan masu kuɗi a cewar ƙwararru ga yadda abin ya kasance. labarin ya ci gaba da cewa daniel hamel lauyan haraji kuma farfesa a jami'ar chicago ya kalubalanci shugaba trump inda yake cewa idan har sabon shirin harajin na 'yan jam'iyyar republican ya janyo wa trump asarar kuɗaɗe masu yawa kamar yadda trump ya ce to hamel zai biya trump yawan kuɗin da ya yi asara amma idan Trump ya ƙara samun kuɗi ƙarƙashin sabon shirin kuɗin za su tafi hannun Hamel. Hamel ya ce lallai ne ya bayyana shaidar takardunsa na haraji a gaban alƙalai ga wanda ya yi nasara. Rufar Amurkawa dangane da maganar takardun harajin da Trump ya yi na ƙin bayyana su ya bar al'umma a rufe sakamakon ba za a iya gane yadda Trump zai amfana da sabon tsarin harajin ba. Trump shine na farko tun bayan Nixon da ya ƙi bayyana takardun harajinsa. an dai bayyana sabon shirin karbar harajin da cewar zai taimakawa attajiran amurka da wata kariya ga mamallakan gidaje ire-iren su trump da manyan 'ya'yansa da kuma sarkinsa jared kushner sai kuma malaika jaridar new york times jaridar ta rawaito labari mai takin yayin da lokaci ke neman kurewa 'yan jam'iyyar republican sun yi hanzari don kaucewa rufe ma'aikatan gwamnati labarin ya ci gaba da cewa a sabon su na kaucewa rufe ma'aikatan gwamnati shugabannin majalisa na jam'iyyar republican na shirin kokarin ci gaba da sabbin shirye shiryen su wanda zai hana a rufe ma'aikatan gwamnatin har zuwa watan janairu yayin da suke fama da lamura da suka shafi gudun hijira da kuma leƙen asirin ƙasa ya zuwa sabuwar shekarar sabon shirin da ya fito daga hannun shugabannin republican zai baiwa gwamnati dama ta sami isasshen kuɗaɗe da za ta kai har ranar 19 ga watan janairu a yayin da suka ba da karin tallafi da zai taimaka wajen gyaran shirin inshorar lafiyar yara ko kuma chip a takaice wanda su suka gaza tun a watan oktobar da ta wuce sharhin jaridun amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc nake cewa mu zama lafiya thank you To madalla yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinta kallabi tsakanin rauna. mata na zama kallabi tsakanin rauna Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Yayin da muke ban kwana da shekarar 2017, shirinmu na yau zai tunasar da ku wasu daga cikin matan da suka ba da gudunmuwarsu a cikin wannan shirin a shekarar nan. Mejo Aishatu Isaka Usmani daga jamhuriyar Nijar, mace mai kamar maza, da ta taka muhimmiyar rawa a shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na kiyaye zaman lafiya a ƙasar Mali. Ta faɗi dalilin da ya sa ta shiga aikin soja. Lallai na shiga soje don soje yana birge ni takwana. kuma yawanci ana zato kawa mata ba su iya shiga a soja ni ko a ra'ayina ni mace ce ina son in taimaka ma ƙasata kuma ina son in gwadi hallo ina iya aiki abin da zan ce ma abokaina ƙannaina yannaina eh, mata in sun shigo cikin soji su sanda in ta yi niyya a ko duka hatsarorin nan in zata shiga kuma in ka shigo a cikin soje akan muna mace ya kamata ta sa a kanta aiki aiki aiki wannan haka yake na kuma samu bakuncin amina suleiman ko mimi suleiman wadda ita kuma kwalliya ce sana'arta ko me ya ja ra'ayinta shi dai kwalliyar nan kin gani an ce mutum ko kana da kyau ka kara da wanka to kin gani kowa dai yanzu yadda duniyar yake hatta maza ma sun da mahimmancin kwalliya gaba da mace. To wai ita kwalliyan nan maza ne ke sa mata na yin ta ko ko dai wani yayi ne kawai. Maza ne wani lokaci sai ki gani wasu matan suna cewa kai a sun lura ko a gidan biki haka mazan sun fi kallon waɗanda suka yi kwalliya. ke sai ki ga kin je biki daya biyu uku hudu har biyar ba wanda ya ce miki ko sanni bare salamu alaikum amma sai ki ga wasu irin an fito minti daya ta zo wannan yana sallama nake wannan yana da malama dan jiyo minti daya Barista Maryam Sabo ita kuma ta bayyana irin matsalolin da take gani mata ke fama da su a arewacin Najeriya. Gaskiya cin zarafinsu, violence na gida ko kuma a waje ko kuma a gurin aiki ne sai yana ɗaya daga cikin abin da ke damun mata na biyu abin da ke damun mata saki a saki mace ba tare da an bata a haƙoƙinta na maintenance ba hmm. ko kuma wani lokacin ma a saki mace a ƙwace mata yaranta yanzu ila yau ma wannan annoba da ta zami mutane yawan fyaɗe da hmm. ake ma yara ƙanana har da kuma manyan mata ɗin ma sai kuma harkar kin ga wajen batun ilimin yara mata shi babbar magana ce because har yanzu mu a nan bangaren arewa har yanzu yara suna yawan talla haka zalika hajiya binta ma'azu wata 'yar siyasa 'yar kasuwa kuma ga shawarwarin da ta ba mata a wannan shirin ni shawaran da zan gaya ma duk wata mace 'yar arewa da ta tashi bacci an mana kau a komai duk inda na je sai na yi tagumi sai na yi takaici saboda 'yan kudu sun mana nisa ba sa wasa amma kin ga mu ba mu ɗauka rayuwa da gaske ba ba mu ɗauka ilimi da gaske ba ba mu ɗauka son junanmu da haɗin kai da gaske ba idan za mu zauna mu zamanto tsintsiya ki guda duk inda muka ga kanmu mu manta bambanci mu manta ina muka fito islam ne addinin mu christianity to wallahi tala ba shashin da allah ya saka mu albarka irin arewa abinda nake so a tuna da ni yau in na bar duniya shine in san cewa na yi gudunmawa na taimaka ma 'yan uwana mata da wanda ba su da galihu kokari na ke abin da nake son gana an tunani ta kowane farni ita kuma fatima abubakar ɗaukar hoto ce sana'arta ina ɗaukar hotuna ne wanda suke nuna labaru da kuma ƙarin bayani akan mutane wanda suke gudun hijira mutane kuma da suka matsaloli da boko haram ya faru a ƙauyukansu da kuma suke zuwa maiduguri duk labarunsu da ba a yawan bayyanawa shi muke ƙoƙarin nuna duniya cewa sun ci gaba da rayuwarsu kuma suna so su koma garurukansu wasu abin da muke gani dai a maiduguri shine mata ba su aikin yi za ki ga suna ɗan neman aiki ma saboda ba a san su sosai ba ana shakkan daga inda suka iya samun aiki Masu iya magana na cewa na kasa ba kasawa ba ce. Dr. Bilkisu Usman Faruk ta samu matsalar shan inna a lokacin da take karama amma hakan bai hana ta cimma burinta ba. Eh, ba. Wace irin gwagwarmaya kika fuskanta da wannan matsalar da gashi har yanzu kin kawo wannan matakin na likita? Eh to, gwagwarmaya kala-kala amma ni da abin da zan ce ba kashe zuciya na na zauna cewa tun da gashi ina da wannan cutan ba ba zan yin kaza ba zan iya yin kaza ba to ni wata rana ma bana ma tuna cewa ina da wani ina kasa Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yawwa, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum magana malam zai yaro mai turi da takara ina kira ga shugaban ƙasa ya taimaka ya jawo waɗannan da suka kawo mana matsalar mai fetur a ƙasa ya kama su hukunta su domin sun zama zamu al'umma sun cuci al'umma da fatan Allah ya sa kira na ya kai ga inda ya kamata assalamu alaikum malam da yana mai tuni da takara assalamu alaikum mai magana muhammad awal baba yi karamin kogo turo cikin jihar bauchi najeriya don allah ya yi kuɗi da mun sako na ga hukumar zaɓe da allah ta kirkiro mana zaɓen rabin wa'adi da wani damuwa sanatocin mu da yan majalisa saboda in ba haka muke masa ba za su matsayin su da kuma makomarsu a gare mu ba ake ce sanata ka zaɓe tun da ita bai san cinka da canka da abubuwan da ya ka a rayuwar duniya ba har ka gaban ta kawai ke dan Allah cikin kiwo ban na aji aji kamar inda Amerika suke in an mana haka to nan ne za su gane ana son su ko ba a son ko kuma suna wa jama'a aiki ko ba su wa jama'a aiki da Allah ya kuma zaɓe aina sun kiro mana da wannan zaɓe na gaban wa'adi. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana ne ne Imo Abdulmalik Koguru a jihar Yobe tarin Najeriya. Ɗaya eh, ina so ne mai yi magana akan wasu tsaro daga cikin jam'iyyar PDP da suke nuna ba su amince da zaben shugaban jam'iyyar da aka yi ba. To waɗannan masu yin irin wannan korafin mun da mun sani cewar an ɗauke su haya ne domin su kawo jam'iyyar pdp katsalandan saboda haka ba za mu taɓa amincewa da wannan korafe-korafen ba ya kamata duk wani ɗan jam'iyyar pdp ya yi watsi da wa'annan wanda suke cewa ba su yarda da zaɓen shugaban kuce na congress da aka yi ba assalamu alaikum mure amurka daga alhaji maniyu dan uwa mai allah na garin jega yana jinjina ma sanatocin najeriya bisa ga mitin wanda sun ka shiga don su taimaka ma najeriya kowa taimaka ma yankin su yan arewa ku taimaki arewa yan kudu ku taimaki kudu yan yamma ku taimaki yamma allah ka taimaki najeriya da yan najeriya to madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karin a takaice. To a takaice kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kaɗa wata ƙuri'a kan wani rukuni na takunkumi da zammar daɗa tsaurin hanyoyin da Koriya ta Arewa take bi wajen siyo mai daga ƙasashen waje wanda ke taimaka mata wajen haramtaccen shirinta na nukiliya. da gagarumin rinjaye babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin ƙin yadda da shawarar da amurka ta yanke ta amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila da kuma shirin buɗe ofishinta na jakadanci a wurin. 'Yan tawayen Catalonia sun yi kirarin nasara a wani zaben da aka gudanar kafin wa'adi a jiya Alhamis, wanda zai yi tasiri kan makomar Spain da kuma lardin arewacin ƙasar. gwamnatin sudan ta kudu da ƙungiyoyin mayaka sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta jiya alhamis a yayin tattaunawar zaman lafiya a ƙasar habasha a yunkurinsu na baya-bayan nan na kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru hudu ana yi yarjejeniyar ta tanaji cewa zuwa gobe asabar dukkanin ɓangarorin za su kawo ƙarshen maya da makami su janye daga fagen daga su saki fursunonin yaƙi da 'yan siyasan da ake tsare da su da kuma mata da yaran da aka kama ciyaman ɗin ƙungiyar tarayyar afirka musa faƙi ya shi ya bayyana yarjejeniyar da abin da ya kira mataki na farko mai ƙarfafa gwiwa amurka ta ce za ta ci gaba da aiki tare da rasha a tsawon shekarar 2018 don ganin bayan ƙungiyar isis a siriya brad mcgurk wakilin shugaban ƙasa na musamman kan yunkurin da ake yi a matakin ƙasa da ƙasa na murƙushe isis shi ya faɗi haka to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin sai kuma da da za a je mu ɗauke da wasu shirin yanzu a madadin kowa da kowa na sashen hausa da murya amurka musamman ibrahim kalmasi garba da injiniyan mu dara smith da kuma malam sidi da ya shirya ya ba da umarni baba ya kuma ƙirƙi sallama sai an ji ba.